Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan daren Laraba 22 ga watan Nuwamba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar niger ana iya jin mu ta tashar voa africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da da niyya sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasin ghana a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da wannan lokaci ba ya kuma makiri ne tare da sabu aliyu muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin to ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa hukumar yaƙi da cin hanci a najeriya ta efcc tana shirin kunyata wasu jami'an gwamnati wadda suka yi wa tattalin arzikin ƙasar zagon ƙasa bayan haka kuma za ku kuma ji cewar masana sun gargaɗi gwamnatin najeriya ta mai da hankali akan sauran sassan tattalin arzikin kasar wadda yake za ta rage dogaro kacokan kan abin da take samu daga sashen man fetur kuma akan haka ne muke son ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan ko ta wace hanya ce gwamnati za ta raba hannu wurin samo kudaden shige ta rage dogaro kacokan kan man fetur kuma da waɗanda ya kamata su biya haraji amma ba su son biyan harajin ta yadda za a yi a samu waɗannan kudaden haraji daga hannunsu. su Muna kuma ɗauke da labaran wasanni da ƙasar Ghana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Kotun Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman kan rikicin tsohuwar Yugoslavia ta ɗaure tsohon kwamandan sojojin Sabiyawan Bosnia Radko Mladic saboda samunsa da laifin kisan ƙare dangi da laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama sakamakon rikici a tsohuwar ƙasar ta yugoslavia a wajajen shekarun 1990 kotun ta same shi da laifuka goma cikin tuhuma goma sha ɗaya da aka masa waɗanda suka hada da tirsasawa kisan ƙare dangi korar mutane daga muhallansu ta'addanci da kuma kaiwa farar hula hari kotun ta yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai kotun ta ce miladik ya ƙudiri aniyar gamawa da al'ummar musulmi a srebrenica da sarajevo shi da kansa ya jagoranci kai hare-haren buɗe wuta da harbin sarika noke da niyyar da hankali da assasa kisan farar hula muladik ya halarci zaman kotun amma baya cikin ta lokacin da aka yanke hukunci ya nemi izinin kotu zuwa bayan ɗaki na minti biyar amma daga bisani lawansa ya ce kotun tana iya ci gaba tare da muladik ɗin ba saboda hawan jinin sa ya dawo sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce tarzoma da ake yi a jihar rakhine a myanmar ta yi daidai da abin da ake kira kisan kare dangi bisa dalilai na kabilanci bayan nazari sosai da bayanai da hujjoji na hakika da ake da su abu ne fili cewa al'amarin da ke faruwa a jihar rakhine kisan kare dangi ne wadda aka auna 'yan kabilar rohingya sakatare tilasin ya faɗa a cikin wata rubutacciyar sanarwa wanda ya bayar a yau laraba sakataren harkokin wajen ya lura cewa amurka za ta ci gaba da aiki tare da majalisar ɗinkin duniya wajen neman maslaha ga, wannan rikicin da ake yi a myanmar kuma za ta duba wasu hanyoyi ganin an ladabtar da jami'an da ake zargi da hannu a cikin wannan rikicin da za su hada da azawa ɗaiɗaikun mutane takunkumi kakakin majalisar dokokin zimbabwe jacob mudenda ya ce za a rantsar da emerson mnangawa a zaman shugaban ƙasar ranar juma'a biyo bayan murabus na robert mugabe mutumin da ya juma yana mulkin kasar sanarwar da kakakin majalisar ya bayar a yau laraba tana zuwa ne a daidai lokacin da nangawa yake shirin komawa kasar haka kwatsam da shi tsohon mataimakin shugaban kasar na wato mm, eh, zimbabwe ya gudu da kasar ranar shida ga watan nan bayan da robert mugabe ya kore shi da kan mukaminsa. masu motoci sun yi ta busa ƙahon motocinsu yayin da 'yan ƙasar suke ta raye-raye wasu mahadaran gwada a birnin harare babban birnin ƙasar da murnar murabus da eh, mugabin ya yi da aka bayyana jiya talata cikin wasiƙar da kakakin majalisar mudinda ya karanta a zauren ita majalisa waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Firaministan Lebanon Sa'ad Hariri ya faɗa a yau Laraba cewa zai jingine murabus da ya yi saboda shugaban ƙasar Michel Aoun ya buƙaci ya yi hakan. Da yake magana a fadar shugaban ƙasar da ke kusa da birnin Beirut. Bayan faleti da aka yi domin zagayowar ranar da ƙasar ta samu 'yancin kai, Hariri ya ce jinkirin zai ba da dama a gudanar da ƙarin zaman shawarwari tare da shugaban ƙasar. ƙasarmu da muke kauna a daidai wannan muhimmin lokaci ana buƙatar namijin kokari daga kowane ɗanta domin kare ta daga bala'o'i da ƙalubala in ji minister hariri ya sake jaddada buƙatar libanon ta kasance 'yar ba ruwanta a rigingimu da suke aukuwa a yankin hariri ya janyo rikicin siyasa a farkon wannan wata bayan da ya ba da sanarwa daga saudiya cewa ya yi murabus daga mukaminsa na prime minister lebanon sai kuma ya ci gaba da zama a saudiya lamarin da ya sa aka fara raɗe-raɗin cewa ko hukumomin saudiya ne suka tsare shi har yanzu shugaban ƙasar lebanon michel aoun ya ce ba zai mutunta murabus ɗin ba har sai ya yi wato har sai ya ido hudu da hariri tukuna jiya talata hariri ya koma kasar daga saudiya bayan da ya yada zango a faransa da kuma masar labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar yaƙi da masu yi wa dukiyar ƙasa zagon ƙasa a najeriya ta efcc ta ce tana shirin kunyata barayin biro a najeriya shugaban efcc ibrahim magu ya yi wannan hurici ne yayin da wata ƙungiya mai yaƙi da zarmiya da ake kira cadburn ta take gangamin matsawa gwamnatin shugaba buhari ta binciki zargin almundahana tsakanin ministoci da sauran cibiyoyin gwamnatin najeriya ga nasiru adamu el hikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto Magu ya buƙaci ƙungiyoyi masu zaman kansu su shiga tsarin fallasa asirin barayin biro don a gurfanar da su gaban kotu. Ba sani ba sabo, ba ma gudun kowa, duk wanda ya yi za a rike shi. kuma kwaco kudin da aka sace na jama'a a mayar ma gwamnati kuma sannan su kuma a kai soji gaban hukuma amma ibrahim magumi za ka ce kan irin waɗannan ƙungiyoyi masu taimaka muku kan wannan aiki mu muna son kowa ya taimaka ba kungiya ba individually ma muna son taimakon mutane because wannan abun ba za mu shi mu kadai ba dole mun haɗa gwiwa yes dole ku dinga exposing the act of corruption. Tun farko shugaban kungiyar Ibrahim Garbawala ya yi zargin jami'an gwamnatin Najeriya na yau gwamnatin zagon kasa ta hanyar sace dukiyar Baitul Mali. Wala ya ce akwai ma'aikatu da dama da ke tafka almundahana da ya ce gwamnatin Buhari ya dace ta ɗau mataki a kansu matukar yakin da take da almundahana na gaskiya ne. Abin da muke so a yi shine akwai mutane daga ministocin zuwa directors zuwa permanent secretaries head of agencies duka a je a yi bincike ba da da take suke Najeriya a wannan wuri dalili ko shine budget din Najeriya kashi 90 a, a ministries MDS ake tura ma'aikatu ake tura na gwamnati amma ka ce min yau an gina asibiti an gina makarantu akwai wutan lantarki hanyoyin nan an gina gadojin nan an gina babu su sannan mu zauna muna cewa mutanen nan su Allah ne albarkace su su shikenan Allah ne tarfa eh, gyadan eh, kunun su eh, nono mata ma irin su Fatima Adamu babar su a baya ba wajen gangame akwai bata gari akwai wanda har yanzu gaskiya gaskiya Buhari ni dai labarin da Buhari nake ji tun muna yara ni sai ina ga kaman ma ba Buharin da ake fada din ina ga kaman ƙarya ne ma ba Buharin bane gaskiya don Buharin da nake jin labari tun muna yara ni ban dauka haka bane na dauka alkawarurukan da suka yi wa jama'a na dauka za su yi shi kuma na dauka Buhari zai yi yaki da cin cin hanci da rashawa da ake yi a kasan nan wanda ta ko ina ake yin shi to na ɗauka Buhari zai yake su ido a rufe zai yake su to amma kuma sai to our disappointment sai muka ga kuma ba haka bane daga bisani kungiyar ta yi yunkurin shiga fadar shugaban Najeriya Asa Rock don mika wasiƙa ga shugaba Buhari amma jami'an 'yan sanda suka datse hanya uh, the president on mm. on what? We don't know. We, am I? you I think we need to know. Right. Even the media need to On security. On security. Gashi dai wani jami'in tsaro a farin kaya mai suna Godwin Uja ya fito ya ce shi hadimin shugaba Buhari ne kan tsaro inda ya karbi wasikar da alkawarin zai mika ta ga shugaban. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Nasiru Adamu Ilhikaya. masana sun gargaɗi gwamnatin najeriya ta rage dogaro kacokan akan harajin da ake samu daga sashen man fetur ta dubi wasu hanyoyin samun kudaden shige hassan mai na kaina na ɗauke da rahoto akan haka duba da yawan dogaro da kudaden shigar da take samu daga gurbataccen man fetur masana na jan hankalin gwamnatin tarayya da ta kara mai da hankali a sauran bangarorin da ba su shafi man fetur ba domin kara inganta samun kudaden shigarta malam yushewu aliyu masanin tattalin arziki ne masana haraji sun yi kira ga faɗaɗa haraji ya kai ga kowa da kowa ba talaka ba masu kuɗi ba sannan ya kai ga kowane irin aikace-aikace da ake a cikin ƙasa da ana bi gida-gida ana karɓan fahed wanda turawa suka tsara ana kuma karɓa akan harkokin noman mutane wanda ko ina ana yi ana karɓa akan dabbobi da ake a cikin tattalin arziki to amma tun lokacin da aka fara juyin mulki sojoji suka koma su kaɗai suke amfana da kuɗaɗen da ake samu na gwamnatoci sai aka watsi da haraji sai kuma siyasar ƙasan ta zo siyasan ta kasu kashi biyu wasu suna ta ba da fasalin in an zaɓe su za su soke haraji da jangali to waɗannan su ma ya daɗa karya karɓan haraji a wajen talakawa Eh, jihar Legas da ita ke kan gaba wajen tara kudaden shiga. Alal misali a shekara ta 2016 ta tara zunzurutun kuɗi har naira miliyan 436 da miliyan 300. Kimanin talakawan Legas miliyan biyar ne ke biyan haraji ga gwamnatin jihar. kuma ko a bana ma an yi rajistar karin wasu mutane dubu Malam Musa Ibrahim da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya na ganin akwai mafita. ita jihar Lagos idan ka duba za ka ga tana da masana'antu da kamfanoni masu zaman kansu inda suke fara jihar Lagos kuɗi da yawa a bangaren haraji. Gwamnatin tarayya ta koma akwai abin da ake kira solid minerals ma'adanu duk jihohin Najeriya akwai ma'adanin na akwai gold diamond. Dr. Abubakar Umar Kare na Jami'ar Abuja na mai ra'ayin sanya haraji akan masu miliyoyin kuɗin da ke dankare a bankuna. A Najeriya ne kawai za ga mutum yana da biliyoyi ba ma miliyoyi a banki amma ba wani haraji da yake biya to saboda haka inda gwamnati da gaske take tana son haraji to tana iya cewa duk wani wanda a wata ko kuma a shekara idan an duba asusunsa na banki ya kai kuɗi zuwa kaza za a sa masa haraji kaza malam Yushef aliyu ya ce ba wani amfanin bullo da haraji ga talaka domin dama can talakan najeriya na biyan haraji talakawa sun fi biyan haraji amma suna biya ne ba su sani ba saboda duk abin da talaka yake ya biya haraji ya biya a man fetur ya biya a sabulun da ya siya ya biya a sigan da ya siya amma shi bai sani ba saboda yana biya ne a kamfanance a madadin yana biya ga shiga hukuma hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To madalla a gaida Hassan Maina kaina kuma akan wannan batu ne muke son ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wace hanya ce gwamnati za ta raba hannu wurin samo kudaden shige ta rage dogaro kacokan akan man fetur kuma da yadda za a karbi haraji daga waɗanda ya kamata su biya haraji amma suke kin yin hakan. To sai dai kuma kada ku manta kuna jin waɗannan shirye-shiryen ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe uku ne da minti arba'in da uku na rana a nan Washington. Sai a shakata da wannan wakar. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma. riguna sun kai goma sannan wani bane silifan duka Allah na ƙauna ku. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu. biu sepuluh biar, biu shida biar biar. To, salamu alaikum, kamar muna da wani daga lafiya, wani ne a lafiya? mai magana bashir tela ne daga nan lafiyan bari bari kwata na jihar nasarawa kuma sakatare na kungiyar mai da nasara to a gaskiya akwai hanyoyi da dama wanda gwamnatin tarayya za ta samu kuɗaɗen shiga hmm. akwai ma'adinai waɗanda suke cikin kasa wanda idan har za a tono su za a samu kuɗaɗen shiga sannan a kan haraji wani da gaskiya ko kamfanoni da kuma manyan masu kuɗi waɗanda suna kaucewa biyan haraji to yana da kyau a ce gwamnatin tarayya ta ɗauki wannan da mahimmanci kamar da kasashen turai suka ɗauki a haraji da mahimmanci in dai baka a haraji a kasashen turai ba to ana iya kai ka gidan yari to da a najeriya za a ɗauki wannan matakin to ina ga zai kyau to mun gode tashi lafiya ba shi ne da jihar lafiya to malam basiru wane ne a jigawa bala ne jahun jigawa state najeriya tarayyar najeriya to bala jahun bismillah na ji maudu'in da kuke yi a kan wannan a kan harkar haraji ta najeriya ko mm. to ai akwai hanyoyi da za a duk a biya kudin harajin nan da yawa to ko bangaren gwamnatin ma ko bangaren 'yan kasuwa na'am ko ba haka ba haka to akwai kamar duk harajin ma da ake karɓa ɗin ma ni ban ga amfaninsa ba ma. To. Sabida ga hanyoyin motoci na duk sun mutu da sauran duk kuma ba a san abin da ake da kuɗin ba. To ba laifi da fatan shugabanni sun ji wannan abin nan kira naka bari mu je jihar Kano wane ne a Kano? Eh, Alhassan Mazan Gudu, karamar hukumar gabasa da jihar Kano na To Alhaji Alhassan, bismillah. yawa a hanyoyin da gwamnatin tarayya za ta bi ta karɓa rage rage makaranta ga man fetur suna da yawa. Hmm. Kana jina? Muna saurarin ka. Yawa kaɗan da ciki kaza a harkokin jire na farko hanyar. Hmm. Sannan na fiye a ta kowanne mutum da ya mallaki kamfani ko wata masana'anta yana biyan haraji na ka'ida waɗannan su ne kaɗan daga cikin hanyoyin da cikin tarayya za ta bunƙasa domin ta rage dogaro ga man fetur. to mun gode kwarai da gaske bari mu je kwantagora wane ne a kwantagora muhammadu walisi ne kasuwan garba a karamar hukumar marga local government to muhammadu walisi ya aiki ya gajiya da sauki mun gode Allah ya ba muku na shekara ɗaya na neman ku wallahi To yau Allah ya yi kasa same mu bismillah. Wannan bayanin da kuke na ainihin haraji na bankuna ai akasari wasu ko an cire musu harajin ba za su iya sani saboda waɗanda ma ya kamata a cire ma haraji. to muhammad sai mun gode kurai da gaske a ko da yake ba mu ambaci bankuna ba hanyoyi dai da ya kamata gwamnati kuma ta bi ta samu kudaden shige ba yawan dogaro a sashen man fetur ba bari mu je funtuwa wane ne a funtuwa assalamu alaikum baba yakubu barka da warhaka yawwa wa alaikum salam sunana usman manika ne roro funtuwa mataimakin shugaban kungiyar Murya jama'a reshen jihar katsina to usman manika ni dai baba a shawarar da zan ba gwamnati ya kamata mu ma mu amfani da sauran kasashe na duniya wanda suka ci gaba hmm. duba da komai akan sa haraji musamman ma waɗannan hanyoyi duba da gwamnoni ma sun yi magana a ba su hanyoyi su rika kulawa da su domin ta kama za a samu hanyoyin shiga hmm. to ya kamata mai girma shugaban kasa ya duba wannan bukatu na gwamnoni a basu waɗannan hanyoyin su ma za su taimaka da waɗansu abubuwa masu mahimmanci kamar da ita ma aka ba da nefa da fatan Allah ka sa waɗannan abubuwan a cimma buri domin 'yan ƙasa su amfana na gode a tashi lafiya mun gode kwarai da gaske Usman Manika bar har yau dai muna jihar Katsina yawwa wa alaikum salam wane ne kuna magana da bashir usman mai wuka da maciji sabo unguwa bakin garin ne lika tsana mm, to bismillah bashir ranka salamu alaikum muna sauraren ka ma bashir Allah bai ranka ya daɗe gaskiya shawara ta nan wurin wannan kuɗin haraji da ake magana ko bangaren custom dan za a same su dan ko lokacin marigayi umaru musa yar da aka yi magana kuɗin haraji aka yi magana na custom mm. da aka yi ma shugaban custom ɗin magana lokacin haida ma ya linka kuɗin ya bada saboda abin da ya sa ba za a dora ma talaka ba talaka ma cin abinci su hudu a rana yana mai wahala ji abin da ya sanya saboda kuma ga abubuwan ga nuka da sauransu amma iya nan birnin kawai kano da ibadan da lagos iya su kaɗai inda za a tsaya a biya haraji da ake so to in allah ya so ya yadda da ta kanta gwamnati za a taimaka mata talakawan najeriya ma za su ji daɗi da ikon allah to mun gode kwarai da gaske eh, malam bashir mai maciji bari mu je fataskum wane ne a fataskum gambo baran to malam gambo bismillah yawwa ni tana tsarwa nake so ne a kan cewa kwanan nan ai ah, ministar Malam Gambo ko za ka dan cire muryarka saboda muryarka da ƙasa. Na ce da mhm. akwai wannan ministar kuɗi kwanan nan ta ce da akwai kamfanoni sun kai guda 800 wadda ba sa biya Mm. haraji an gano wannan ya kamata gwamnati ta matsa sinadiya saboda talakawa yanzu ta tuwo suke da ba ta haraji ba ne kamfanoni da sauran um, masana to mun gode kwarai da gaske bari mu je jamhuriyar Nijar wane ne a Nijar salamu alaikum jamhuriyar Nijar wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Adamu Jeji daga kamfanin fati jaji Kaduna Najeriya. To. Wato na ji dangane da wannan maudu'i da kuka kawo hmm. har ga Allah a ce an sa matalaka haraji musamman a Najeriya wannan ma bata taso ba. Hmm. Dalilai da dama musamman ma a wannan gwamnati. An cire tallafin man fetur, man fetur na arha duniya mu an kara mana mun ji mun gani za a yi zanga-zanga aka ce a kungiyar kwado za ta zanga-zanga 'yan kasa suka ce sun yadda a kara wannan kuɗin man fetur. an cire subsidy aikin haji daga dubu ɗari bakwai ya kuma miliyan da wani abu duk nan ba a samu kuɗin shiga ba gashi wani ya magana ya ce hatta a shana da zaka saya akwai haraji wanda talaka ke biya da gishiri da siga da shauransu amma mu nan gwamnan jihar Kaduna har na kokarin wai duk shekara sai baligi ya biya naira ɗari kafi a wai a gwamnatin canji kenan Muhammad to madalla mun gode kwarai da gaske ah, har yau dai muna jihar Kaduna wane ne a Kaduna Eh, daga ci Yakubu Bulus Bichon. To. Eh, daga kurmin da wake zangon ka Local Government. To. Uh, gaskiya abubuwa sun tabarbare amma har ga Allah batun revenue ba haraji ba? Mm-hmm. Yawwa gaskiya ah, gwamnatocinmu sun yi sake. Mm. Domin har ga Allah ah, kamar kasashen waje. duk abin da kake shi dole ne ka biya haraji amma a nan gida duk abin da kake in kai maganan haraji sai a zage ka me me me me maganan gaskiya gwamnatocin mu nan mun to mun gode kwarai da gaske daga Yakubu daga Kaduna mun gode kuma da sauran wadanda suka kira mu duka to yanzu kuma labaran wasanni za mu kawo wasanni a takaice Za mu soba labarin wasannin na yau ne da labarin Tony Ebuwa. Tony Ebuwa tsohon dan wasan Black Stars da Leeds United in kasar Ingila ya fito ya nuna cewar yana nan fadaran sabi mutu ba bayan an rinka yaɗa labarin mutuwarsa a kan yanan gizo. Sata website ya ba da rahoton cewa Yebuwa wadda ya jefa kwallaye 29 a cikin wasanni 59 da ya yi wa Black Stars ya mutu a wani asibitin Maryland din kasar Amurka. tsohon ministan wasanni ni lanti van ya ce ya yi imani andre da daidai ayu har yanzu suna da gudunmawar da za su iya baiwa black stars saboda haka ya yi kira ga coach kwesi apia ya sake kiransu su yi wa ghana wasa tsohon dan wasan ghana bangaren matasa dominic adia ya kula yarjejeniyar shekaru biyu da wani klabin kasar thailand nakan ratisima zai yi musu wasa har shekara ta 2019. Manajan Manchester City Pep Guardiola ya yi kashedi cewar zai kashe duk wani dan wasan da zai nuna wani jin kai bayan sun ci gaba da ɗarewa a saman ligan bayan sun lallasa Leicester City da ci biyu da nema a karawar da sun kai ranar Asabar. manajan liverpool jagen klopp ya jinjina wa mohamed salah dangane da irin rawa mai kayatarwa da ya yi a jefa kwallaye biyu da wadda ya ainihin azama da reds suka yi nasara da ci uku da nema a gida a kan safintin ranar asabar da ta shige da wannan muka iso ƙarshen labaran na wasannin motsa jiki Ridwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yankin yammacin kogin Jordan a makare yake da nakiyoyi da aka binne gami da bama-bamai da basu fashe ba, sakamakon shekaru da aka kwashe a baya ana ba ta kashi tun shekarun 1948. Binciken da aka gabatar a shekarar 2012 ya nuna cewa akwai wasu filaye har guda 90 da aka binne nakiyoyi a cikinsu. sha uku daga cikin filayen sojojin jordan ne suka binne nakiyoyi a cikinsu a tsakanin shekarar 1948 da kuma shekarar 1967 Ragowar filaye saba'in da bakwai kuwa sojojin Isra'ila ne suka binne nakiyoyi a cikinsu biyo bayan yakin shekarar 1967. Nakiyoyin da aka binne ba su kaɗai ne matsalar ba, rikicin da aka kwashe kusan rabin karni ana tafka shi ya haddasa yankuna masu yawa waɗanda akwai bama-baman da ba su fashe ba a cikinsu. Bayan shekaru masu yawa, akasarin waɗannan bama-bamai da ba su fashe ba suna binne can cikin ƙasa ta yadda ba za a iya gano su ta amfani da na'ura mai sansuno ƙarfe a ƙarƙashin ƙasa ba duk da haka sun zamo haɗari ga duk wanda yake haƙa rami a ƙasa zai iya kasancewa manomi da ke yin huɗa a gonarsa ko kuma haƙa sabuwar rijiya ko kuma yara da suke wasa kuma hakika yara kusan su ne suka fi fadawa tsautsayin bama-bamai da kuma nakiyoyin da aka binne lokuta da yawa ba sa iya gane hadarin da ke tattare da waɗannan abubuwa suna iya ɗaukan su ko kuma ma su yi wasa da ababen fashewar Kwashe waɗannan ababe masu haɗari ya kasance mai matuƙar wahala, ba wai kuma don kawai yadda suke kashe duk wanda ya taɓa su ba. Wasu daga cikin wuraren da suke shaƙe da nakiyoyin suna ƙarƙashin mulkin Falasɗinawa, wasu kuma na ƙarƙashin Isra'ila. Yayin da wasu daga cikin yankunan ke ƙarƙashin ikon hukumar fararen hula ta Falasɗinawa da kuma gamayyar tsaro ta Isra'ila da Falasɗinawa. Kimanin yankuna ashirin na ƙarƙashin ikon Isra'ila ne. Samun izinin tono su wani aiki ne mai wahala. bayan ɗaukan tsawon lokaci ana daidaitawa. Aikin jin ƙai na yunkurin tono su na farko ya fara aiki a yammacin kogin Jordan a watan Afrilun shekarar 2014. Ƙungiya ƙwaya ɗaya tak da ke aikin tono na kiyoyi a yankin yammacin kogin Jordan ita ce Halo Trust, wata ƙungiyar ƙasar Birtaniya mai zaman kanta da ba ta addini ko ta siyasa ba, tare da wata ƙungiyar da ba ta neman riba ba ta Amurka, wadda ta ƙware wajen tono na kiyoyi da bama-bamai da sauran abubuwan da aka iya fashewa a bayan yaƙi. Tuni ƙungiyar ta tono dubban bama-bamai da nakiyoyi a yammacin kogin Jordan tare da fatan share kusan wurare tara a shekarar 2018 waɗanda suke masu haɗari ga al'ummomin Falasɗinawa. Fiye da shekaru biyar Amurka ta ba da fiye da dala miliyan 4.1 wajen ayyukan jin ƙai da suka shafi haƙe nakiyoyi a yammacin kogin Jordan. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka take jagorancin wannan aiki tare da haɗin kan gwamnatocin Holland da Birtaniya. Amurka na alfahari da morta ga Halo Trust, ƙungiyar jin ƙai mai shirin haƙe na kiyoyi a yammacin kogin Jordan. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma labarai za mu kawo muku amma wannan karo a takaice. An ceto mutane takwas wasu uku kuma sun ɓace bayan da wani jirgin sama na sojojin ruwan Amurka ya faɗi cikin tekun Pacific a Japan. rundunar mayakan ruwan ta amurka ta ce jirgin mai farfela biyu ya faɗi ne cikin tekun yayin da yake jigilar da ya saba yi na fasinja da kayan aiki daga sansanin sojin amurka a japan zuwa jirgin ruwan yaƙi mai jigilar jiragen sama na yaƙi da ake kira uss ronald reagan Runa ta ce minti arba'in da aukuwar lamarin aka ceto mutanen takwas aka kai su babban jirgin ruwan na Reagan inda rahotanni suka nuna cewa suna murmurewa ba tare da wata matsala ba. Jiragen yaƙin ruwa na Amurka da Japan suna ci gaba da neman sauran mutanen da suka ɓace. Nan da nan dai babu wani bayani game da dalilin aukuwar wannan haɗari. Rundunar mayakan ruwan ta ce ana ci gaba da bincike. shugaban amurka donald trump wanda tuni yake florida a katafarin gidajen nan nasa da ake kira ma lago domin hutun cika ciki ya faɗa ta shafinsa na twitter cewa yana ci gaba da mai da hankali kan wannan al'amari to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shirye na wannan dare sai kuma gobe idan allah kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wasu shirye-shirye namu. mu yanzu a madadin kowa da kowa din sashen hausa da murya amurka musamman masu sahabu ali da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wacce ta shirya ta bada umarni julie gresham da mu na wannan dare malam zubair baba ya kuma makeri ne daga nan washington dc nake sallama a kwana lafiya allah babu alheri na nasa amin suma amin